ta yadda za ka ga saurayi bai taɓa ganin budurwa ba ba ta taɓa ganin sa ba kwatsam sai iyayensu su ce sun haɗa su aure kuma dole su amince a wancan lokacin iyaye sukan ba da dama saurayi ya je ga budurwa domin su fahimci juna hakan yakan faru galibi sau ɗaya ko sau biyu ne kacal in ya yawa a ce an haɗu sau uku daga bisani sai kawai a turo manya sai ka ji an sa rana an ɗaura aure bin wannan tsarin ne ya sa magabatanmu suka fi mu zaman lafiya to amma tun daga lokacin da finafinai da littattafan hausa ko in ce littattafan hausa a karo na farko suka saɗaɗo cikin hausawa sannan fina-finai suka biyo baya sai aka rika ƙoƙarin wayar da kan yara da cewa kar su sake su yadda su auri wani mutum sai wanda suka gani suke so a titi duk da yake a cikin hakan akwai wani nau'i na maslaha ga ita macen to amma kuma akwai ɓanna mai girma in muka yi la'akari da yanda aka waye gari yara sukan zaɓi mijin aure wanda bai dace ba iyayensu su zaɓa musu nagari kuma su kan gari me yasa na ce littattafan hausa da fina-finan hausa su suka wayar da kan yara akan wannan saboda tun daga lokacin da aka fara yin irin waɗannan diramomi na littafi da diramomi na, na talabijin zai wahala kaga an yi wani fim guda ɗaya wanda yake nuni da iyaye sun yi zaɓi 'ya'ya sun yi biyayya galibi zai nuna cewa saurayi ya ga budurwa a titi yana so iyayenta kuma sun zaba mata wani taki, wanda aka zaba mata ta nace wannan da take so shi za ta aura wannan ɗabi'ar sun kwaikwayo ta ne asalan daga wajen fina-finan indiya domin fina-finan indiya su aka gina akan wannan mafi yawan fina su sun shafi mu'amalar auratayya ne musamman abin da ya shafi janibin saurayi da budurwa kuma haka suke nunawa ga budurwa nan iyayenta ba sa son auren amma ta nace sai an yi har ta kai ga saurayi ya ɗauki budurwa ya tsere da ita to duk waɗannan ɗabi'u miyagu waɗanda indiyawa suke su ne suka saɗaɗo suka shigo cikin al'ummar hausawa duba da tasirantuwar fina-finan hausa da littafan hausa da fina-finan indiya to tun daga lokacin sharri ya game al'umma amma game da batun auren dole ko a can da addinin musulunci bai halatta yin auren dole ba auren dole haramun ne saboda auren dole da yake yawaita a wannan lokaci da kuma gurɓataccen tarbiyyar da yara suka samu a fina-finai da littattafai ana samun babbar matsalar da muke kuka da ita a yau na aiwa budurwa aure ta kashe mijin misali nan wata yarinya ce a watanni kusan hudu baya da suka wuce mai suna Ruma Sa'u Adamu wacce aka yi mata auren dole a ce wata ba ta san shi kuma gidansa babu abinci ne babu kaza ita kuma wai ta kashe shi ba ta sani kula da kalmar da ta faɗa ta ce sai na kashe shi ban sani ba wato na caka masa wuka ban sani ba bari mu kalli bidiyon ta sunan ki Ruma Sawa da nan Ruma Sawa da me kika ya kawo ki nan na kashe mijina to kaman yaya me ya hada ku kuma ya aka yi auren dole ne aka yi mhm. da aka yi auren dole mm. maman mama na mijinta da kawuna mm. tun kan babana ya rasu ya ci bara min auren dole ba da ya rasu suka mini da aka yi auren ba manja ba magi sai na ce ta tashi kawo manja da magi ta dan je wajen kakana na ce ba zan je ba inda komai ya wuya ita ma ta ciyar da kanta sannan jin karɓa abin da dan ci ba zan je ba na ce wani takarda na iya bayan lokacin akwai wuka a hannuna ban sani ba sai na soka mishi a ciki. to auren naki kamar kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa kuka yi. bai kai wata ba kwana ashirin da biyar ne. kwana kwanan nan ne ma kenan aka yi auren. Eh. To ya kun daɗe kuna soyayya da shi ne? A'a, hmm. kakana ne ta haɗa ni ba son shi nake ba. To lokacin da aka haɗa ku aure yana ɗan zuwa gurin ki hira ko dai? A'a, bai taɓa zuwa ba. Hmm. Bai taɓa zuwa gurin ki ba? Mm. To kawai sai aka ce miki shi zaki aura kuma aka ɗora miki aure? Eh. To. Ruma Sa'o ina kika san cewa ana iya kashe mutum da wuƙa? eh babu kin taba kashe mutum ne wannan shine karo na farko eh amma kafin ki daba masa wuka a ina ma kika daba masa a ciki me rinjaye ki har yasa kika daba masa wuka da raina ne ya ta sai na soka mishi wuka a take kawai kuna tsaye lokacin ya faɗi ya rasu ko kuwa sai da aka je asibiti sai da aka je asibiti ya kwana ko ranan ya rasu ranan ya rasu da za a tafi da shi nan haki da sai ya rasu yanzu da aka baki labarin ya rasu ya kika ji ban ji daɗi ba rashin daɗi kawai kika ji baki wani nadama ba na yi da na san haka zai faru da ban yi ba to eh, eh rumaisa kamar shekarar ki nawa sha tara shekarar ki goma sha tara mm. a wani ƙaramar hukuma kike a shalan to a shalan aka haife ki mhm. mm. wuro yanka a ina ne a wani jiha oh wato a wani yanki wuro yanka a karamar hukumar shalan to rumaisa kin yi karatun boko ko baki ba ban yi wani allo na yi na izunki nawa takwas to lokacin da kike karatu a makaranta kina dan talla ne mm, ban taba talla ba to me kike yi babu kina zaune ne haka kawai mm. to da aka sa muku ranar aure kin nuna ma iyayenki da suka aura miki wannan cewa ba kya san shi na gaya musu mhm. da na fara magana ma su tashi za su da ni to daga kin kama gani su kai miki duka Allah sarki akwai wasu fina-finai da rumaisa take gani wadda watakila hakan ya sa ta tuna sha'awan ta yi haka wata rana ita ma hmm, ba magana zaki ba kai zaki kada ba ba wasu fina-finai da kike gani wadda ake nunawa hakan yake faruwa amma kin taba jin labarin wata ta yi wa mijinta haka baki taba ji ba yanzu gashi ana ba da labarin ke kin yi wa wani tambayar anan shine shin dama zai yiwu wani ya kashe wani bai sani ba a shakka ƙarya take ba yanda za a yi wani ya kashe wani bai sani ba ta kashe shi tana sani da haka su iyayenta da suka mata auren dole sun tura ta zuwa ga halaka ita kuma ta ƙara halakar da kanta ta hanyar kashe wanda bai ji ba bai gani ba to kaga kenan wannan baiwar Allah da ta kashe mijinta tana cikin fushin Allah daga nan har zuwa tashin alkiyama ko da an ce an yafe shi wanda ta kashewa din bai yafe ba kuma ba zai yi yafe ba ya mutuwa to a ƙarshe muna kira ga iyaye wajibi ne iyaye su kasance masu taka tsantsan wajen aurar da 'ya'yansu idan yarinya ta nuna ba ta so to a yi haƙuri abin ya haɗa da zamani a riƙa haƙuri a daina matsawa a ce tilas sai an auren dole haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tunkahul bikru hatta tusta'zan wa idnu matuha ba a aurar da budurwa har sai an nemi izininta izininta shine ma'ana sai an nemi yaddarta yaddarta shine a ga ta shiru da zarar ka zo zaka aurar da yarka ka tambaye ta kina son wane zaki auri wane kaga ta yi shiru shikenan tana so wasu suka ce alamar ba ta so din wata za ta iya yin shiru ba dan tana so ba sai dan bayan da za ta yi sai aka ce to za a kula da ta shirin ta yi kuka idan ta yi kuka to ba so take ba wasu malaman suka ce to ai kukan ma kala biyu ne akwai kukan daɗi ta iya tsananin san wannan masoyi mutum da aka ce tana so ne ya sa ta yi hawaye saboda farin cikin gashi iyayenta sun tallata mata shi ta sun zaba mata shi a matsayin miji musamman yaran da da suke da kunya zai wahala su iya nuna su ce suna so wanda ko da a ce ba sa so a wancan lokacin suna iya shiru ba dan suna so din ba sai dan su biyayya sai dan kunya su bayyana abin da kiran su to kaga a irin wannan yanayin akwai yiwuwar a tambayi budurwa ta yi kuka saboda tsantsar farin ciki to a yi kuma su ƙi ne yasa ta yi wannan kuka to ta za a tantance sai wasu malamai suka ce abinda za a yi shine a taɓa wannan hawaye idan aka taɓa hawayen wannan budurwa in an ji shi da sanyi to kukan daɗi ne idan an ji shi da zafi kuma to kukan baƙin ciki ne da zarar an ji hawayenta da sanyi to tana so in an ji shi ya yi zafi ya yi ɗumi to ba ta so bakin ciki ne da takaicin za ta auri wanda ba ta so daga nan shikenan sai a fasa to duba da wannan za mu gane cewa auren dole a addinin musulunci haramun ne cewar manzon Allah la wannan hani ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi asali hani daga annabi haramci ne har sai an samu wani dalili da yake nuni da cewa wannan abun makaruhi ne da yawa yan mata an musu auren dole sun dirtse mijin sun yanka duk da yake ba wacce ta gama da duniya lafiya duk wacce ta kashe mijinta daga cikin waɗancan duk irin ƙiyar da take masa da yawa daga nan su ma rayuwarsu take ɓalɓalcewar da ko dai su ƙare a ɗaure tunda duk matan da muke jin labarin an ɗaure saboda sun kashe miji wata shekara ashirin wata talatin duk ga su can a ɗaure yan baya bayan nan su ne masu shekaru biyar shida goma kuma har yanzu suna can ana azabtar da su ana ba su ayyuka masu wahala a ɗaure to kaga su ma ba su fiye wanyewa lafiya ba galibinsu idan hakan ta faru za ka ga ba sa wanyewa lafiya suna shan wahala kuma rayuwarsu ta lalace to wacce ma aka yi mata wani gata aka ce an yafe ko wasu dalilai aka sake ta ita ma haka za ka ga rayuwarta a balbalce domin duk wanda ya kashe wani to kar ya taba zaton zai zauna lafiya Ka'ida ce ta Allah ka kashe wani ba da haƙƙi ba ba sa saɓanin shari'a ta musulunci babu shakka ka kan kanka musibar duniya da ta lahira da in ma wata tana da tunanin an mata auren dole ita ma abin da za ta yi kenan to ta jira bala'in duniya da na lahira muna bayani ne duba da ɓannar da wato shi auren dole yake iya bayarwa ba wadan ana goyon bayan mace ta yi ba domin komai lalacewar wanda iyayen ki suka aura miki to ki sani cewa in kin kashe wannan miji to alhakin kisan nan zai ta binki babu ruwan Allah da auren dole aka miki alhakin iyayenki na sun miki auren dole daban alhakin kin kashe mijinki ke ma daban to saboda haka ya kamata su iyaye su kiyaye ita ma wacce aka yi wa auren dolen ta kiyaye muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya kare mu daga fitintunin zamani ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh